الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد والسلام alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته mun gode wa Allah madaukakin sarki wadda a cikin ni'mansa ya sanya mu rayayyu wannan yammaci mai albarka ah, za mu yi karatu ne a cikin littafi al-khutut al-arida نا الكاتب الإسلامي الكبير السيد محمد الدين محب الدين الخطيب muna ألا allah maɗaukakin sarki ya mana jagora sunan littafin al للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الإثني آه، العشرية واستحالة التقريب بينهما وبين أصول الإسلام في جميع مذاهبه وفرقه وفرقه وأن لتافي ياسا يامس ساسونا الخطوط العريضة الخطوط جمع خط واتو زانة زانيكو ورغوتو abin da yake nufi da hututul ariba shine abin da masu turanci suke ce da shi memorandum wato wani rubutaccen abu wadda zai ba da haske a gan tsari na wasu mutane to zai magana ne akan usus allati qama alaiha dinu shi'a wato ginshiki wanda shi'a suka tsaye da addininsu a kai ya ce dinu shi'a addinin shi'a bai ce mazhabar shi'a ba al'imam al'albani shi ma a cikin ɗan karatunsa wadda ya yi akan wannan littafi ya ɗan ɗan taliki kaɗan a kai ya ce a yi intiba zuwa ga faɗin malamin wanda ya ce li lati koma alaiha dinu shi'a ginshiki wadda addinin shi'a ya tsaya a kai ya ce walam yakul mazhabin shi'a bai ce mazhaba da shi'a ba innama qala dinu shi'a hada min fasahati wal bayani ya ce wannan yana daga cikin fasaha da kuma iya zance alladhi yultafatin an-nazar ilaiha wadda ya kamata a duba anna shi'a laysat madhaban islamiyya cewa shi shi'a ba wai madhabi ta musulunci bane wa inna ma huwa dinun mustaqillun addini ne da kanta ita shi'a addini ne da kanta ba wai madhaba bane ta madhabin wato musulunci hakan nan ma al'alama muhammad al'amin al-shanqiti lokacin da wani malaman shiya suka isa wato wurin shi sun zo su yi munazara su yi mukabala da shi sai ya ce musu laukunna na tafiku alal usuli wahida na nazartukum da cewa mun dace akan asali guda ɗaya ne da zan yi munazara tare da ku walakin lana aslun Walakun usul mu muna da asalinmu ku kuma kuna da asalanku ya ce a wata sura kuma mafi wato bayani cewa lana dinukum walakum din mu muna da addini lana dinun walakum din mu muna da addini ku kuna da addini da haka addini mu ba ɗaya ba ne da cewa addini mu ɗaya ne sai mu yi munafara tsakaninku so yace wa fauka hada antum ahlul kadhib wan nifaq ku mutane ne makadaita da kuma munafikai so shi yasa wannan malami yace ga usus wanda addinin shi'a take kai al-imamiyya al a ashariyya yace wastihalati at-taqrib bainaha wa baina usulil islam da kuma rashin yiwuwa a ce akwai wani zumunci ko kuwa kusanta tsakanin shi'a din tare da usul na islam a kowane irin mazaba da kuma kungiyoyin musulunci bai yiwuwa a ce an yi takrib an yi zumunci ko kuwa an yi kusanci tsakanin shi'a da kuma mazabin musulunci wanda ya rubuta littafin shine alkatibul islami alkabir asayid muhibbuddin alfafi yana daga cikin wato amana al'ilmiya musarwane ne marubucin wannan littafi wanda ya raya dare ya yi bincike ya aje wannan rubutaccen abu wadda za mu karanta mu amfana a cikinta shi wannan malamin sunansa muhibbuddin ibnu abil fathi ibnu abdulkadir ibnu salih ibnu abdulrahim ibnu muhammadu khatib asalin abin nan zuriyarsa sun taso ne daga bagdad daga zuriyar shekul abdulkadir aljailani ya yi jira shi da wato usra nashi zuwa humat a nan garin sham sa'annan wasu suka gangara zuwa wata alƙarya ana ce da su azra wasu daga cikin kursu kuma suka yi hijira zuwa dimashq daga cikin wayanda suka yi hijira zuwa dimashq din a nan ne aka samu muhibbuddin al sai aka waye gari zuriyarsa tana daga cikin mafi girman zuriya a nan a dimashq a Siriya. an haifi wannan babban malamin a wani wuri wadda ake ce da shi hayo alkamariya a nan a dimashq a shekara uku bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da 1886 miladiya na annabi isa alaihi salam mahaifin wannan muhibbuddin shine abul fath al-khatib yana daga cikin manyan malamai wadda suke cikin dimashq a wannan lokaci kuma shine secretary ko kuwa mudir wanda yake lura da wani cibiyan ilimi wadda ake ce da shi a darul kutubu zahiriya yana malami ne kuma yana karantarwa yana wa'azi a jami'a wadda ake ce da shi aljami al'amawi ya kasance mai gudun duniya ne yana nisa da su ma'ukunta domin kusa da su yana sanya a yi kwaɗayi da haka ya guji duniya ya nisa da su ma'ukunta bayan aka wannan malamin baban shi muhibbuddin al-khati yana da littafi wanda ya yi muktasar tarihu ibnu asakir yana nan a mujalladi guda biyar hakan nan ma yana da wata littafin muktasar taisiri talib haka yana da sharhi lil awamin ya bar rubutattun wato littattafai masu yawa mahaifiyar muhibbuddin al-khatib ita sunanta asiya al-jallaj binti muhammad al-jallaj wani babban manomi ne a Asiriya a wannan lokacin a dimashq kuma matan nan saliha ce kuma sananniya wanda aka santa da yin alkhairi lokacin da ta yi wato aikin hajji tare da muhibbuddin al-khatib lokacin muhibbuddin yana ɗan yaro bayan ta taso daga hajji za ta koma gida a wani gari tsakanin makka da madina ta rasu kuma ta rasu a lokacin ma muhibbuddin yana nan a jingine da kirjinta sai aka kawo shi gida ba tare da uwanta ba sai aka binne ta a wurin a lokacin ne mahaifin shi ma ya ci gaba da wato da wainiyan tarbiyyarsa ya sanya shi a makaranta ya gama primary bayan ya gama ya shiga secondary kenan bai yi shekara guda ba mahaifin ma shi ma ya zo ya rasu a lokacin akwai abokin mahaifinsa a sheikh tahir aljazahiri shi ne ya ɗauki nauyin tarbiyyantar da wannan muhibbuddin al-khatib kasancewa mahaifin ya mutu ya zama dole ya bar makaranta domin babu abin da za a iya a ci gaba da ɗawainiyar makarantansa so wannan malamin sai ya sanya shi a maktaba wadda yake aiki a lokacin ne ya fara gabatar masa da littattafan musulunci musamman na su sheik so shekul islam ibn taimiyya da kuma ire-irensu yana bashi almaktuta yana nassaka shi a bashi kudi sai mutum ya zauna ya rubuta littafi babba mujalladi ishirin zai rubuta shi da annunsa, sannan a bashi da wannan kudin sai ya fara da wainiyan ɗaukan nauyin karatun kansa malamin nan ya fuskantar da shi akan hanyoyi na ilimi masu yawa a ƙarshe bayan ya gama a thanawi ya samu jami'a a islamabul wanda ya zama istanbul yanzu yana nan a lokacin cibiyar wato daula na uthmaniya ita ce asima kuma ana, kiranta kistantiniya ya shiga kulliya al'adab wal hukuk yana nan ya ga wani abun mamaki a lokacin da ya isa wurin sai gan yaran larabawa wanda suke ɗalibai ba san ka'idan larabci ba ba san imla'in larabci ba kuma ba sa yin larabcin ma balle su san adab na larabci wannan yana daga cikin sharri wadda yahudawa suka kafa cikin daula na uthmaniya wanda kuma yana daga cikin abinda mu ma muke ciki a yau domin a farko abin da suke so shi hanyar da suke bi shine sun hana mu sanin mene da larabci sai a dauka a'a suna hana da yare ne kawai amma kasance larabci tana da dangantaka mai karfi da alkur'ani idan aka hana ka sai a hana ka alkur'ani sai aka samu mafarko-farkon waɗanda suka fara zama professor a kasan na islamic studies ba su iya larabci ba ba su iya karanta alkur'ani ba sai dai su karanta transliteration kuma su profesosi ne a islamic studies wanda zai kare addininka bai san wannan addinin ba ya zai kasance so irin wannan shine ya faru da yaran larabawa a wurin wanda muhibbuddin al-khatib ya gani sai ya tara wayannan yaran larabawan wanda zai iya ya samo kansu sai nuna musu cewa ya zama wajibi ku koyi larabci wannan larabcin ba wai yaren mutanen ku ba ne a yaren addinin ku ne so sai aka fara koya musu larabci tare da abokinsa wanda suke makaranta tare sai suka kafa wani jam'iyya ana ce da shi jam'iyyatu nahdatul arabiyya jam'iyya wanda take farfado da wato ci gaban larabci anan yana da wasu abokai daga kasashen ijaz suna aiko masa su jaridu a larabci a nan wayannan yaran larabawan wanda su ma suke jami'a sai su ma suka fara karanta irin wannan jaridu su wayanda suke gudanar da daula na usmaniya wannan lokacin turkawa sun gane shi kuma sun gane ainihin khatar wanda zai iya kawo wa abinda sun riga sun samu na ci gaba na mai da larabci baya na sanya yare su shine yaren daula sannan kuma daula tana nan khalifa uthmaniyya amma kuma ainihin masu gudanar da al'amarin ba su bane so sai suka far masa allah dai ya kare shi ba su iya sun halaka shi ba a lokacin kuma sai koma dimashq bayan ya yi shekara uku a jami'a ana nan sai harbu al'alamiya al'ula wato yakin duniya na farko da ya fara a wannan lokacin laraba sun tada wani thaura na al'arabiya ta tabira ko al'ubra to wannan thaura din ta taso daga hijaz na kwace garuruwan musulmai wadda aka riga an mai da ita wato wasu yare daban ba musulman ba larabcin ba so su ma a wannan lokacin sai larabawa suka shiga Dimash lokacin da aka shiga Dimash shi kuma a matsayinsa na dalibin ilimi malami to shi ma sai ya shiga cikin wannan haraka har ya dawo makka a makka lokacin da ya isa makka ya bude maktaba da kuma matabi inda ake buga littattafai da kuma library wanda za a dinga samun littattafan musulunci tun da shi dama ya rayu a cikin irin wannan wurin ne yana rubuce abun nan rubuta littattafai a nan ya kafa jarida wadda ake teje da shi al-ahram ya yi aiki a wannan jarida shekara uku a shekara biyar sai ana nan sai su faransawa suka shiga dimashq da suka shiga dimashq wannan ma sai jawo ci baya wa musulunci kuma a wannan lokacin sai sake gudo zuwa misra a misra ya kafa wata jarida wadda ake ce da shi alfath bayan wasu jaridu wadda raga ya kafa ta wannan hanya yake rubuta makala nashi na farfado da musulunci da aqidu musulunci mai kyau da kuma farfado da hakkoki na addini musulunci a siyasan duniya so wannan fathi tun a wannan lokacin yana da yana nan yana ci gaba kuma ba taba yin wani jarida wanda ya taimaka wa musulunci ya ciyar da musulunci gaba a kasashen larabawa kamar wannan jarida al malami na yana da ayyuka da yawa wadda ya yi rubuce-rubuce masu yawa ya yi sharhin wato aljami sahih li imamul bukhari wani dan sharhi karama ya yi littafin alhadiqa wannan majmu'a ce ta al'adabiya wal hikam wato abin nan larabci ne da kuma adab da kuma abubuwa na abin nan hikam na larabci ياي لتافي من الإسلام إلى الإيمان من الإسلام إلى الإيمان أنا نيسا يفعي حق حقيقة صوفية ياي لتافي مع الرعيل الأول أنا أنني يتاو تارين النبي صلى الله عليه وسلم دكما صحابا النبي صلى الله عليه وسلم لتافي قيم سوسي سوسي يا لتافي الإسلام دعوة da'watul haqq wal ya yi littafi dhunnurain Usman ibn Affan ya yi littafi akan ah, khalifa Usman ibn Affan kuma yana daga cikin malamin farko wadda suka fara fahimci adarin sohuniya su abin nan ah, zionist su farko wanda suka fara fahimci khatar nasu suke ta yada asalin akidansu a cikin wannan jaridar suna alfat na ya ce maudu'u taqrib bayna al-madha'ib wal firq al-islami Yace ce zancen a zo a yi zumunci da kuma kusantarwa tsakanin wato abin nan kungiyoyi da kuma firq na addinin musulunci yace at-taqribu bainal muslimin fi tafkirihim wa iqtina'atihim wa ittijahatihim wa hadafihim kusanci da kuma zumunci tsakanin musulmai wajen tunaninsu da abin da suke yi da inda suka fuskanta da manufansu min a'zami maqasidil islam yana daga cikin mafi girman manufan musulunci wa min ahammi wasa'ilil quwwa wan nuhud wal islah yana daga cikin anyoyi wadda suka fi karfi wanda suke jawo karfi wa musulunci da kuma ci gaban musulunci da kuma gyara idan wato mazahib na musulmai suka samu at-taqrib da kuma tafahum yace wa huwa min alkhairi li shu'ubihim wa jami'atihim fi kulli zamanin wa makan yace fi alkhairi ga su yan wato musulman da kuma jami'o'insu a kowane lokaci kuma a ko'ina ya ce wa da'watu ila hadha takrib idha kanat bari'atun min al-ghart ولا يترتب عليها في تفاصيلها ضرر يغطي على ما يرجى من من نفعها yace amma irin wannan zumunci idan ya kasance ya kubuta daga manufa daban sannan kuma babu wani barar cutarwa wanda zai zo ya rufe amfanin da ake fatan samu fa'inna ala kulli muslim an ji balaha, wajibi ne wa kowane muslim ya amsa irin wannan kusanci da kuma zumunci wa an ya ta'awana ma'al Musulmi na ala'in jahiya, kuma shi ma ya yi tamkekeniya tsakanin musulmai wajen cin nasarar wannan me ya kawo wannan magana wannan magana dama ya yi shi ne a kan wannan manufa lokacin da aka yi abin nan juyi hali a iran mutane sun kashi kashi uku wajen fahimta abin da aka yi akwai wadda suka fahimce shi fahimtan cewa an samu daular musulmai sun ba shi goyon baya ɗari bisa ɗari akwai waɗanda suka yi jan baya cewa bari mu gan kamun ludayinsu tukuna akwai waɗanda kuma dama can sun san aƙidan mutanen iran ɗin sun kuma san abin da su riga sun yi a baya kuma ba su ganin cewa akwai wani canjin da za a samu waɗannan su tun a farko ba su ma ba da tunaninsu akan wannan ba to wannan shi yasa iran ta yi kokari ce da dukiya a ruwa inda ahlus sunna suka fi yawa domin su kafa wani cibiya wadda zai dinga yin da'awan cewa a zo a fahimci juna tsakanin kungiyoyin musulunci suna ba da kuɗi su buga littattafai da sauransu amma kuma duk irin wannan cibiyar babu a gairuruwansu su amma ana gina ta ne ga gairuruwan musulmai na ahli sunna wannan da'awa ya zo yi ƙarfi har aka same ta a cikin al-azhar jami'a na azhar na misra wannan abun ya yi tasiri malamai suka fara karba kuma iran ne take ciyarwa wajen kashe kudin da duk wani abin da za a yi mu'tamar wanda za a yi har ya kai ga da can jami'an ah, azhar ana karantar da mazhaba guda hudu ne sai aka kawo shi'a al'imamiyya al'ithna al'ashariya sai ya zamo wato mazhaba ta biyar sai ana aka shigar da ita a cikin manhaj ana karantar da sunan cewa ana son takrib zumunci shi yasa wannan malami ya yi wannan wallafa cewa idan ya kasance kusanci wadda ba ta da wani manufa daban sai kusanci ɗin sannan kuma kowane bangare za su yadda da wannan kusancin da ake so a yi na zumunta babu laifi amma idan ya kasance tana tattara da sharri wajibi ne malamai su farkar da al'umma a kan irin wannan sharri wanda zai zo a kai so a wannan lokacin sai aka gina wata gida ana ce da ita daru takrib gida na zumunci tsakanin mazhabobi iran ne take ciyar da duk wani abin da za a kashe a wannan gidan su ne suke yi kuma an haje ta ne aina a misra wanda tana nan cibiyar musulunci na ahlus sunna na duniya domin babu wani wuri cibiya na ilimi wanda ya kai azhar a wannan lokacin yace wa qad kathura alhadith fi sanawati alakhira an hadhihi ad-da'wa thumma tatawwara at-ta'thir bihi wa biha hatta balagha al-hazar yace zancen kusanci da kuma zumunta tsakanin addini abin nan mazhabai ya yi yawa ta yadda ya fadada ya yadu har ya kai cikin jami'ar azhar وهو أشهر وأدخم مهد الديني لأهل السنة والمنتسبين إلى المذاهب الفقهية الأربعة يتي كما جامع الأزعر إن إتتي ما في جرمة تيبير إلمي نا الديني ga ahlu sunna wayanda suke wato suke cewa suna da intisabi da wayannan mazhaba guda hudun nan malikiyya da kuma hanafiyya da hanbaliyya da kuma shafi'iyya يتي فتبنى الأزهر فكرة التقريب هذه بأوسع نطاق نطاقة سي أزهر سي سكا ريكي ونن واتو دعوة وا أي كسنشي سكان وإنما مذاهب الذي التزمه بلا انقطاع من أيام صلاح الدين الأيوبي إلى الآن وند داما جامع أزهر wannan ne wadda suka rike da shi tun lokacin salahuddin al’ayyubi suna yin takrib tsakanin maza ba guda hudu wanda wannan ya yi tasiri kwarai da gaskiya da can masu mazai ba sa yin sallah a bayan junansu a lokacin da wannan takrib din da kuma zumuncin nan ya yi karfi a cikin jami'an azar, sai aka gane cewa ashe duka ɗaya ne iyaka kawai inda aka bambanta wajen furu'i ne wannan kuma ba zai iya raba su ba to amma ya kaito lokacin da aka zo aka shigar da na biyar na shi'a a nan ne malamai suka farkar يتي فرخ فخرج الهزر عن ذلك النطاق إلى ربته في تعرف إلى المذاهب الأخرى سي ماذا بابنا أظهر سي سكبر ونن مغانا زمن سكاني وإن مذاب بقوداه سي سكزو سنا سوس سنوس مذاب بعد بانكما كما نقب قبا أو أن الوكتين شيني ماذا بان شيع يتي أن azar bata gushe ba ila hadhihi sa'a har zuwa yanzu fi bidayati hadha at-tariq tun lokacin da suka shiga shigar da mazaban shi'a a ciki ba su gushe ba suna wuri guda ne babu wani nasarar da aka samu abin da yasa sa ba za samu nasarar ba shine cewa su shi'an ba wai zumuncin suke so ba ta suke so su mai da kowa ya zama shi'a so don aka shi yasa ma suka ba su sa wannan abun a garuruwansu duk wuraren da suke da fari babu inda ake karantar da wani madhaba na sunni ina ma suka yadda da shi belle a karantar so sai a azhar sai ta shigo da wannan madhaban shi'a ciki tana kokari a wannan zamanin kusantar da da kuma dacewa tsakanin sauran mazhaban tare da shiha yace hadhihi muhawala at-taqrib bain al allati badata al-azhar منذ 60 aman wannan zumunci wadda azhar ta fara tun shekara 60 hatta ja'alat fi manahij ad-dirasiyya الإسلامية دراسة الشيعية إمامية أرسك سنيا مذبا شيعة أنا كرنت الدشيعة كم منهج ولا يمنعهم هذا من طعن في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتي ونن دكا بهنا wajen abin nan sukar annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wal qur'anil karim wa sunnatin nabawi da kuma alqur'ani da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'awun ma'al masihiyyin wal yahud alal muslimin da kuma tamkekeniya tsakanin su da yahudawa da kristoci akan musulmai wannan abubuwa ne wadda aka san su da su tun da jimawa to shine wannan malamin yake cewa walamma kanat almasail ad-diniyya bi tabi'atiha sha'ika yayin da ya kasance mas'ala na addini a tabi'arsa tana da atsari tana da wahala fa inna mu'alajatiha yanbaghi an takuna bi hikmatin wa basiratin wa sadad so warware irin wannan abu yana bukatan basira yana bukatan ilimi yana bukatan kuma wato neman dacewa wa an yakuna mutasaddi li dirasatiha ala bayyinatin min dakhailiha ya kasance wayanda za su bugi bugi kirji wajen yin nazarin wannan to lallai suna da ilimi na gaskiya akan kowanne sun san shi'ar sun san kuma musulunci wa ala nurin min Allah wa insaf fi taharri wal hikam da kuma su nemi aske daga wurin Allah da kuma yin adalci a kowanne domin a samu wannan kusanci ya ba da amfani wadda ake nema idan Allah ya so amma farkon abin da muka fara gani wa fi kulli amrin lahu alaqa bi akthar min tarfin wahid cewa duk wani abu wanda yake da alaka da mutane biyu ko fiye da haka anna min akwa asbabi najahu an yakuna hunaka tajawu baina tarfain ya kasance mafi dalilai wadda ke sa a samu cin nasara shine ya kasance a amsawa tsakanin wato taraf biyu din bangarori guda biyu din amma idan ya kasance wayanda suka amsa bangare ne daya amma ɗayan kuma tana nan tana ci gaba abin da take yi ba za a samu cin nasara a wannan ba shine malamin da yi ta'liki akan wannan littafi ya ce wa hadal ithar takarrara minhum fi mukhtalafil usur ya ce irin wannan yana nan yana maimaita daga cikin daga wurin su shi'a din nan a lokaci da dama wadda suka wuce والدعاة الذين يرسلونهم لمثل هذه الأغراض هم الذين تحولت بهم العراق من بلاد السنية فيها أقلية الشيعة إلى بلاد الشيعية فيها أقلية السنية يتئرون ونن su ne malamin da su iran suke aikowa zuwa iraq domin a zo wato zumunci tsakanin duk mazabi na sunna su ne suka yi aiki aka kasance a yau bayan da iraq ta kasance garin sunna wanda kuma wayanda suke aqaliya su ne shi'a yanzu ya zama garin wa garin shi'a wanda suke aqaliya yau su ne sunna yace su ne suka yi irin wannan aiki wa fi asr jalaluddin as-suyuti hakan nan ma lokacin da jalaluddin as-suyuti lokacinsa yace wasu daga iran sun zo misra suna da'awa wajen abin nan a yi zumunci tsakanin sunna da kuma shi'a yace wannan shi yasa imamu suyuti ya faɗi wannan labari a cikin hawilin fatawa sannan a dalilin su ya rubuta littafin ta miftahul janna fi i'tisami bis sunna ya fadi wannan labari cewa wayannan mutanen sun zo suna neman takrib amma duk da aka suna suna sukan annabi suna sukan sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam suna sukan alqur'ani suna sukan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yaya za a samu irin wannan fahimta tare da su bayan haka yace wa anna marakis an-nashr هذه للدعاية شيعية صدر عنها في سنين الأخير من الكتب التي تهدم فكرة التفاهم وتقريب ما تقشعر منه الأبدان yace irin wannan fikra na kusanci tsakanin shi'a da sunna ya zo ya faɗaɗa ya yi ƙarfi a wannan zamani amma kuma littattafan da yake fitowa a wurinsu yana nuna sabanin aka ya ba da misali akwai wani littafin shi ana ce da shi anwar an'umaniya ya faɗi a ciki cewa kuma daga cikin karyarsu lokacin da zai faɗi magana ɗin sai yana saba maganan zuwa ibnu athir Ibn al-athir sunni ne babban malamin hadithi babban malamin luga da kuma duk wani fanni na addinin musulunci sai ya nassaba wannan magana zuwa ibnu athir bai faɗi a wani littafinsa ya faɗa ba bai faɗi a wani babi ya faɗa ba bai faɗi komai da wannan ya ce ibn afir ya ce ya ce za'amat arrafida anna sayyidana umar kana muhnithan kadhuba cewa su rafida ibn afir kenan yake nasaba wannan magana da shi cewa ibn afir ya ce su rafida suna rayar da suna rayawa cewa sayyidina umar muhnithan wato dan daudu ne sa'annan kuma ka duba makaryaci ne ya ce walakin wato shi kenan shi shi'a din shi'in ya ce amma wannan magana ba daidai ba ne kana bihi da'un yana da wani cuta da wa'u ma'ul rijal maganinsa ne maniyin namiji ya warware na farko bai warware ba ya sake tabbatar da shi ne ya ce rafida suna rayawa cewa saidina umar wato dan daudu ne sannan kuma makaryaci ne sai dai ba akan bane yana da wani cuta ne wannan cutar idan ya taso ba abu abin da zai iya warkar da wannan cutar sai dai maniyi namiji so kun ga wannan babban maganan da ya faɗi a lokacin da zai faɗa kuma sai mai sai ba shi zuwa ga wani alusunna su ne malamin suka fara bincike ya ce a ah, ibn al-afir to shi kenan sai suka koma wata littafi asadul ghaba fi ma'rifati sahaba na ibn afir wanda kuma ana fadin ibn afir ba tare da an hada da wani suna ba za a dauka shine yace sai muka yi bincike na kwakwaf daga farko arkanshe ba mu gan wani magana wanda yake da alaka da irin wannan ba duk wurare wadda muke ganin cewa za mu samu wannan magana ba mu samu ba sai muka koma wajen littafinsa alkamil fi tarihin rijal muka koma muka bincike muka bincike babu abinda muka samu irin wannan a ciki sai muka ce to shi kenan. ba mamaki ba wannan ibn lafir ba ne wani ne daban sai muka koma kuma waye kuma ake aka san shi da ibn lafir sai muka ce watakila wanda ya yi anniya fi gharibul hadith sai muka sake bincika wannan littafi daga farko har ta babu abin da ke da alaka da wannan abu kungan ya ce amma wannan ba mamaki ba ne dama addininsu addinin karya ne sai dai abun lura a nan shine cin mutunci wadda aka wa sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi dan daudu ne ya ce farruhun najisa الذي يصدر عنها مثل هذا الفجور المذهبي هي أحوج إلى دعوة التقريب yace irin wannan rai mummuna datti wanda irin zancen nan zai fito daga wurinsu su ne suke bukata su yi wannan zumunci tsakaninsu ba tare da mu ba nahnu ahlu sunna mu masu sunna ne mu ne muka fi wato bukatan mu yi zumunci tsakaninmu mu Sheikh Al-Albani shi ma ya yi taliki akan wannan ya ce yani haulayi ladina ya rauna a takrib bai na sunna wa shi'a laisa adafuhum fi'ila suke ganin cewa shi'a suna so ne a samu zumunci tsakanin juna wato manufansu ba wai zumuncin ba ne wa inna ma hadafuhum at-tashyi' as-sunni hadafinsu shine su mai da sunni ya zama بدليل أنه في الوقت يتظاهرون بالتقريب ليدس هذه إبارات الكاذبة yace lokacin da suke kashe kudi suna kokarin cewa su suna nuna cewa ana bukatan zumunci a wannan lokacin kuma suke wannan rubucin suke cin mutuncin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma alkur'ani da sunna yace hiya fi ta'an, fi ajilla'i sahaba wa muqaddimatuhum Umar ibn Khattab yace wannan shine wajen zagin wato manya-manyan wayanda suke da alaka da addinin da musulunci a farkon su shine Umar ibn Khattab wannan kuma suna yi har akan saidina Abubakar na. domin sun ruwaito daga cikin labaransu wadda suke kawo a matsayin hadisi أن أبا بكر كان يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والصنم معلق في عنقه وسجود و وسجوده له توا سيدنا أبو بكر ينا سلى أبايا النبي صلى الله عليه وسلم أما قنك ينا نن أراتي أو يسا so yana sallah amma kuma yana yi wa gunkin nan ne idan mutum ya duba cikin wannan anwarun nu'maniya zai samu a juzi na farko a safa na hamsin da uku bayan aka sun ce farko wanda ya fara wa sayidina abubakar mubaya shedan ne so duk wayannan suna nan a cikin littattafansu a da yawa sosai na ذلك وإذا كان افتراق الأساسي بيننا وبينهم قائما على دعواهم أنهم أكثر منا ولاء لأهل البيت يجي إذا يكسنتي abin da ya raba mu shine da'awansu cewa su suna nuna soyayya zuwa ga ahlul bait wa ala da'awahum annahum yuqtinuna bal yudhhiruna alhikda waddaghina li ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da kuma rayawa wanda suke nuna cewa su suna da wani kulli na adawa da sabon annabi sallallahu alaihi wasallam الذي قام الإسلام على أكتافهم وعند مسلم يتاشي أكن كافد السوء إلى درجة أن يقول مثل هذا الكلام القذرة أرس فدير ونن ممونر مغنى أكن أمير المؤمنين عمر بن خطاب فقد كان إنصافي يقتدي أن يبدأ هم بتكفيف طعنهم sai kasance adalci shine su su tsaida wato zargi wadda suke wa sabon annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma abin nan zargi wadda suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sauran wato da alkur'ani da sunna malamai sun ce wannan kuwa bai zai samu ba ba za su bari ba har abada su shi'a suna ganin cewa su ahli sunna ashaddu nasi adawatan li ahlil bait su ne wanda suka fi kiyayya da ahlul bait me yasa li'annahum yatawallawna man ghasaba al-khilafa domin suna son waɗanda suka saci shugabanci a hannun sayidina ali suka baiwa sayidina abubakar da umar wala وننصح القراء الكريم بمراجعة الخطب التي ذم بها الشيعة الأئمة وعلى رأسهم إمام علي yace muna nasiha mutane su je su duba su khutubobi wanda shi'a suka zagi sabon annabi sallallahu yace farkon su kuwa shine sayyidina ali wanda suke raya cewa suna so yace idan mutum ya duba nahjul balaga irin wannan yana nan burji da yawa don aka <clears throat> irin wannan tafahum tsakanin shi'a da musulunci ba zai yiwu ba mai dalili domin shi'a tana nan a wani khattu daban musulmai suna nan a wata khattu daban su har sun zargi allah madaukakin sarki cewa shi allah jahili ne da kuma mai mantuwa ne yana nan wadda za mu zo mu karanta su wannan dai muqaddima ne malamin yake mana domin mu san menene abin da muke so mu karanta a cikin littafinsa yace attajawu tajawub labudda minu baina tarfain almuradu tafahumihima wa taqribu bainahuma dole ne ya kasance akwai amsa tsakanin bangare guda biyu wanda suke so su fahimci juna amma ya kasance bangare ɗaya ya yadda bangare ɗan kuma tana nan tana irin abin da ta saba to babu wani tafahun wanda za a iya samu hakan nan ma idan azhar za ta yi gaggawan sanya shi a cikin manhaj ya taba ji cewa a gairuruwan shi'a suna karantar da sunna babu shi me yasa irin wannan bai fara faruwa tsakaninsu ba so wayannan su ne a wanda malamin ya yi domin san menene abin da za mu karanta a cikin littafinsa to littafinsa ya yi shi ne a kan da'awa wadda ake cewa ya kamata akwai zumunci tsakanin shi'a da musulmai yanzu zai fara gaya mana dalilin da ya sa ba za a iya samun wannan zumunci ba a abada dalilinsa shine kuwa shi'a addini ne da kanta musulunci kuma wata addini ne daban da kanta su ma sun furta a cikin littattafinsu wadda za mu zo mu karanta akwai aljazahiri anwarun nu'maniyya din a juzi na farko safa takwas addu'a tara ya ce inna lam a ma'ahum yana nufin ahlus sunna ba za mu iya mu hadu da su ba ala ila'in wahid ba za mu iya mu hadu akan ubangiji guda da ba wala nabiyin ba za mu iya mu hadu akan annabi guda ba wala imamin ba za mu iya mu hadu akan imami guda ba me yasa yace wa zalika annahum yaquluna inna rabbahum huwa alladhi kana muhammadan sallallahu alaihi wa sallam nabiyahu wa khalifatahu ba'dahu abubakar domin susunni suna ce allansu shine wannan wanda ya aiki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda abubakar ya zama khalifansa a bayansa ya ce wa nahnu kulu bi hadha rab. wa nahnu la kulu bi hadha rab. mu kuma ba mu yadda da wannan ubangijin ba wala bi dhalika nabi mu ba mu yarda da wannan annabi ba inna rabba alladhi khalifatahu nabiyahu a khalifata nabiyahu abubakar laysa rabbuna wala dhalika nabiyuna lalle annabin nan wanda khalifan sa shine abubakar wannan ba shine annabin mu ba wannan kuma ba shine wato addininsa ba addinin mu ba kuma ubangijinsa ba shine ubangijin mu ba ya faɗi a cikin wannan abin nan anwar annu'maniyya abin da yasa wayannan littattafan wanda malami suke yake da mahimmanci kenan su suna kawo dalilin ne a cikin littafin su suna kawo dalilin ne a cikin littafin su wanda ba za su iya karya ta bayana nan a cikin littattafan su so malamin ya fara ne akan fikul islami ya ce فالفقه عند أهل السنة وعند الشيعة لا يرجع إلى أصول مسلمة عند فريقين يجي قودا فيكي ونيما أو ma أهل السنة الشيعة بعد da بس ba أكن suke ba ba su دناشي أصول فالتشريع الفقهي عند أئمة الأربعة من أهل السنة قائم على غير أسس التي يقوم عليها التشريع آه، الفقهي عند الشيعة ya ce yadda malamin sunna su mazahib guda hudun nan suke fitar da ukunce-ukunce a cikin nassi wadda muke kira shi fikihu ya ce ba shi ne wanda yake wurin sunna shi'a ba ومن لم يحصل التفاهم على هذه الأسس والأصول قبل الاشتغال بفروع yace tunda irin wannan bai ma faru ba a cikin furu ta yaya zai iya faruwa a cikin usul wanda kuma da usul din ne ya fara ya kamata mu fara idan aka ce usul baya nufin usulul fiqh yana nufi usulul iman wato asali ta imani da shi ne ya kamata a fara kafin a fara alfuro yace fala fa'idat min min ida'atil waqt fil furu qabla al-usul babu wani amfani wajen bata lokaci yin zance abin da ya bambanta mu wajen sallah wajen alwala wajen tamattu wajen almut'a ko wani abu ce duk wannan ba shi da amfani a lokacin da ba mu iya mun fahimci juna akan usul ba yace wa na'ni bidhalika wala na'ni bidhalika usul al-fiqh bal usul ad-din 'inda fariqain min judhuriha al'ula ya ce abinda muke nufi shi ne usuli na addini a wajen kowannensu wanda kuwa gashi mun tabbatar cewa su shi'an sun ce ma allan wanda ya aike annabin da sayidina abubakar yake khalifansa ba shi ne ubangijinsu ba wannan annabi wanda abubakar ya zama khalifa a bayansa ba shi ne annabinsu ba نعم أدين سما بعدين سبا سو ما لم يفارا كم فصل الأول الشيعة والتقية شيعة دكما تقية التقية من أهم عقائد التي تدين بها الشيعة wannan kalman taqiyya din yana daga cikin mafi girman aqida wadda shi'a take gina akai وهي أن يظهر what okay okay ko shaka babu yana da kyau ya kasance wannan faslul awwal din mun fara shi ne darasi sabo kar ya kasance akwai abin da ya yanke ta tunda shine farkon ma asalin darasin wanda za mu zo mu ganin ababe na ban mamaki so muna fatan allah madaukakin sarki wadda muka yi yayi daidai ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana ta kiran sallah kafin tambaya ko ko ta wanda yake da tambaya eh. a yanzu a yanzu ba shi raye amma ban gan shekaran mutuwarsa ba amma littattafai daban-daban sun yi wato magana kan tarihinsa kuma suna nan suna rubutu a kan shi amma ban gan abin nan shekaran abin nan rasuwarsa ba a'a wannan wannan da littafi ba za a sake yi ba sai wani bayan sati hudu domin sati mai zuwa wani littafi ne daban za a yi kuma malami daban sati mai binsa wani littafi daban malami daban sati mai binsa wani littafi daban wani malami daban wannan ko shakka babu tsari ne mai kyau domin abin da ya sa ma ba mu iya mu samu mu gabatar da karatu a masallatai kamar yadda mutane suke da bukata domin ayyuka mai yawa amma idan za a wutar da malami har wata ɗaya ko shakka babu ba zai sa nauyi ba kuma masallacin suna nan suna samun karatu kowane sati suna su bai yanke ba kuma malaman masu ma bai ah, abin da ba tsari ne mai kyau kwarai da gaske eh, മുന്നോട്ട് നിശ്ചയം സംഘാടനം masallacin wanda suka nemi a sa irin wannan domin sun lura da yaduwa na wannan abin nan kuma wannan abun sai dai mu yi iyakan kokarin mu Allah madaukakin sarki shine zai yi aikinsa an samu irin wannan an cuce mu sosai sosai a wannan kasar kuma duk wannan wato kasawa ne ta musulmai katawa ne ta musulman sunna din su ba sa iya su irin wannan wani ni ne wanda zai ba da kudi har ana ba mutum kyautan mashin don ya shiga musulunci kaga ana rasawa shi yasa a yau akwai wasu abubuwa wadda yake tafiya wadda ba kowa ne zai iya sani shi ba irin raunin mu a cikin jami'a ma ana nan ana gama da mu domin wayanda za su kasance suna gyaran akidan ɗalibai ba za su basu su jami'ar ba idan sun samu su ma sun samu da wata dama ne daban kuma suna nan ana adawa da su a cikin wurin domin su ma a kawo su dole ne a bar wa'annan wanda musulmai za su fita ba tare da sun san wani abu ana yin curriculum a kowane shekara abin a kowane lokaci a nan kasar nigeria kuma akwai musulunci islamic akwai kuma arabic a ciki tun da nake ban taba gan an canza curriculum an gan wani littafi wanda musulmi ya wallafa daidai da wannan curriculum da babu kuma kafin curriculum ya fito zuwa ga annayen makarantai an fara sadda littattafinsu na boko kafin curriculum ma ya fito har makarantu su samu an fara yin littafi wadda sun yi daidai da wannan curriculum a abin nan a boko amma ba za ka samu na musulunci ko na larabci ba duk wannan kasawanmu ne so mu ne ba mu yin aiki wadda ya kamata mu yi so fatanmu dai kaɗan da muka yi allah sanya albarka ya kai wuri mai nisa eh, insha Allah ta'ala eh. wannan littafin malam aminuddin na kano ya fassara shi a turanci a hausa ya fassara shi a hausa tun 1990 something aga eh, tun 1990 something ya fassara shi a to abin nan a hausa to ana samu yanzu ba a samu wallahu alam da sani eh, to in haka neman irin wannan za a samu kwarai da gaske Mana aminu, din ya fassara shi zuwa abin nan harshen hausa furu shi ne abubuwa wadda ke da alaka da aiki kamar sallah azumi zakka hajji alwala da su abubuwa dai wadda yake da alaka da fikihu shine furu أما أصول شين التوحيد شين التوحيد هي. إيه. الله أعلم طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته